mun ji na su kuma ina sanar da su cewa wallahi To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu mu akan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulun aminin. a jama'a da farko da shan ce muna isar da gaisuwan mu zuwa ga family din marigayi gaba daya sarki Allah ya ji kansa da gafara alfarma na sallallahu alaihi wasallam. Ta kan haka za mun ji interview da aka yi wa ita 'yar sarki marigayi da take nuna cewa suna tuguma na gwamnati bimana gwamnatin ah, jihar na sokoto in blame ne wani abu dai su ya kamata a blame kaga kamun mu yi maganan mu mu nuna abin da ya faru ku bari mu ji ita interview ɗin da aka yi mata Allah ku hakuri kira ke zuwa assalamu alaikum shek ya hakuri barin kira ka ba ina kan program barin kira ka ba ya hakuri shek eh ya ya hakuri ya hakuri mu ji muna cikin yanayin da mu wani duk tunanin za mu tsinci mu cikin wannan yanayin ba sannan lokacin da abin ga ya faru wanda ya kamata a sanar da shi a sanar da shi duk inda ya kamata mu kai kukan mu a saurare mu a yankuru a taimake shi tun kafin shiga cikin wani hali mun kai amma ba wanda ya saurare mu ko sun saurare mu ba ta yi mana umfani ba ba ta yi mana rana ba tun da kuma ga sun yi ba sannan lokacin da abin ga ya faru mun kira mai girma rubuci ni da kaina na yi magana da shi na gaya mai cewa ga halin da mahaifinmu yake ciki amma daga ƙarshe ya nuna min cewa ba wannan yanayi yake ciki ba ya nuna min cewa yana keɓantaccen wuri ana ba shi kulawa ya nuna min cewa daidai da maganin da ya sha an cire an bashi ana bashi amma daga ƙarshe bidiyon da muka gani yanzu ya tabbatar mana da cewa duk abin da suka faɗi ƙarya ta daga karshe yanzu aman jini ya kai sannan duk wanda ya ga yanayin da yake ciki ya san yana cikin tashin hankali ya san yana cikin lalura kuma duk da haka nan mun sake yunkuri muna ciniki da su akan su ban mu iyalai na mu yi namu kokari iya abin da Allah ya hore mana da abin da bayan Allah sun ka taimaka mana amma sai sun ka nuna mana su za su yi a bar su kan gwamnati za su yi sulhu za su kai karshen abin daga karshe mun ka tsaya saurare su amma daga baya abin da an ka nuna mana gwamnati ba ta ciki abin da muka san mu haɗa musu ba su yi mana adalci ba sun cuce mu sun zalunce mu kuma Allah ya isa mana ya isan mai da sun ban mu mun yi abin da mun ka yi niyya tana ubangiji zai iya taimakon mu amma sun shigo don su zalunce mu don mu san abin da nuhin su cikin rayuwa saboda tahiyar ga yayi ta ta dalilin su an gayyace shi mitin gidan sarkin musulmi ya taho kan hanyar jiya ta yau ga kaddara ta sami shi a tunanin mu tun kahin mu yi wani abu inda gwamnati na son ta taimake shi ta taimake al'umma ne da tun kahin bawan Allah na ya shiga wani halin da yake ciki da sun yi kokari sun shiru shi amma kuma ba a yi mana wannan ba don haka ba su yi mana adalci ba mun kawo kukanmu a taimake mu masu niyyar taimako su taimake mu Allah ya ba mu iko mu ciro wannan mahaifa wanga abu da ya sami shi ba mu kaɗai ya sama ba uban ƙasa ne ya samu dukkanin al'ummar da ke shi ne haka gwamnatin jihar sokoto ba ta yi mai adalci ba kuma ba ta taimake shi ba kuma shi ma ya faɗi cikin maganar da ya kai ya yi shekara saba'in yadda wani abu yana musu bauta ya yi shekara arba'in da wani abu yana aiki karkashin gwamnati ragowar shekarun ya ƙara shi akan sarauta ce amma duk da haka su ya kama bauta su kuma ɗawainiya amma ba su taimake shi ba ba su yi mai adalci ba mu ma su mana adalci ba don haka mun kawo kukan mu mai taimakon mu ya taimake mu ya diba girman Allah muna cikin tashin hankali muna cikin wani yanayi da ba za mu iya faɗa abin da muka ji ba mu kan mu amma ba karamin tashin hankali muke ba don Allah don annabi a taimake mu a taimake mu a diba halin da wannan bawa Allah yake ciki don Allah me ni ya taimako ya taimake mu saboda Allah masu addu'a mun gode mun san suna yi ana yi don Allah a ƙara taimako kai a taimake mu a diba Allah Allah duk wanda yake da sa hannu cikin wannan abin da an kai ma wannan bawan Allah Allah ya kaskantar da shi Allah ya bi mashi haƙi ne ubangiji Allah ga yanda sun ka zalunce shi da tsuwa ne da girma ne da daccantaka ta basu dibi irin girma ne da martaba ta da ɗawainiya da yake da al'umma ba ubangiji Allah duk wanda yake sa hannu ciki Allah ya bi mai haƙi ne ke ke ce tun da farko ku yi niyyar a matsayin ku na iyali ne ko yin shiga tsakanin domin an tushe hannu yan bindiga sai su bangaren gwamnati suka ce ku za su yi aka gane cewa ba su wani hubbasa a yanzu abin da ya samu ka gane ba su wani hubbasa a yanzu saboda lokacin da muna ciniki shi dikiti da kai kaina ya ce magana kuɗi mu batta ba magana kuɗi ta ba su za su shiga su yi abin da ya kamata su yi kai abin da ya nuna mana kenan ya nuna mana cewa kan mu sake mai magana kuɗi to mu kuma ga tunanin mu musamman su ba mun ɗauka cewa ga yadda sun ka faɗi za su taimakon mu taimakon mu za su amma daga ƙarshe ba haka nan ne ba dan inda a ce suna wani abu kuma da irin ɗumuwan da ya yi mana dan ni na yi magana da shi irin maganganun da ya yi inda haka ne da mu cikin halin da muka gani shi ciki ba in ka diba riga ta jini gaba ɗaya ta ɓace da jini ga miki a wurin ijiya ta kuma ko daren bai da lahiyar ido to inda suna taimako ko ko sun shiga cikin wannan al'amari na shi ta yasa ai hakan ta kasance ya nuna mana cewa yana ke kwantaccen wuri an ajiye shi ana kula da shi amma daga ƙarshe ba haka muka gani ba mun gane shi cikin daji an ɗaure hannuwa ne an ɗaure ƙafafu ne wanda ka samu kulawa ta yaya za a iya kasance cikin wanga hali yanzu menene kiran ku na ƙarshe kiran mu na ƙarshe ga gwamnatin jihar Sokoto mun abin da muka kuka da shi yau idan mahaifinmu ya hito da rasu mana adalci idan mahaifinmu bai hito da rebu wallahi har abada ba mu taɓa mance gwamnatin jihar Sokoto dole za mu yi kuka da ita lokacin ta aka kashe mana uba shi a kira mana gwamnatin jihar Sokoto duk abin da ya samu mai martaba in ya hito da lahiya ce gwamnati ce in bai hito da lahiya ce wallahi da gwamnati muka kuka saboda ta nuna mana ta yi ruwa ta yi tsaki tana cikin harkar nan ta nuna mana ba magana kuɗi ta ba iyali ne suna waya da shi sai suka nuna musu shawai su bar magana da yan bindiga su za su yi magana da su to me suka nuhi ba mu san manufar su ba in suna rutun manufa su yi to su faɗa mana kira na na ƙarshe duk abin da ya samu mahaifinmu da gwamnati maka jayayya sannan duk inda za mu kaiwa in su suna da ƙarfin gwamnati da mulki mu kuma muna da ƙarfin ubangiji duk abin da ya samu haihinmu wallahi da su muka kuka kuma da su muka jayayya don duk abin da ya samu jama'a Eh, ka kunga kamin na zo nan place na play sauran audio kunga a nan familin tun kamin a kashe shin kenan aka yi fira da yar marigayi sarki to kaga ashe a lokacin da aka kama shi ya zo miti ne gidan sarkin musulmi kuma da ya zo wannan miti kan da za a yi ci gaban kasan to amma kaga haka da kama shi she su iya sunan shinga iyalinsa lokacin suna ciniki da wayanda suka kama shi yanda za a yi a samu kudi a jiya biya amma shi gwamnati ban san dalilin da yasa gwamnati wai eh, deputy commissioner shi kuka ce wai a'a kasu wai su daina kasu biya ku za ku ɗauki nauyi kuma shi kuka musu karya cewa yana nan inda yake yana nan lafiya ana kula da shi a nan nan abin da gwamnati kasan bai iyawa ba zai yi ba abin da gwamnati bai iyawa ba zai yi ba da ya ba su su su yi abin su wani allah allah ya shi ya cece abin ya ka duba eh, arewacin najeriya duk irin wannan shirme irin ababen da ke faruwa arewacin najeriya ba mu da ka duba nan kudancin najeriya irin wayannan ababa duka bai faruwa nan kusa kusa kusa nijar da suka tafi 'yan ta'addan nan koro su a kai aka kakkama wasu to amma har ya gobe eh, har jibi irin wa'annan tsiya yana faruwa a cikin arewacin najeriya yau in anya an kashe mai martaba sarki aka kashe shi don allah don annabi waye sira gobe kuma in dai har anya an kashe mai martaba sarki a kama sarki sarki kamun mu je kan sauran audiyosu a kama sarki duba sarki Allah jikansa da gafara Allah jikansa a iya yi ma sarki irin abu haka waye sira ina sanar da yan uwana da masoyana da abokaina da shugabannina su sani an kai rana ta ƙarshe yau laraba saboda haka in suna taimako na su taimake ni kuma ina sanar da su cewa wallahi wallahi mutanen gawa sun magaci da tunda yau misali in sarki an yi aima sarki irin abu haka don allah wa sira kuma fa miti ya zo fa wai gidan sarkin musulmi Mun wa kanmu gaskiya tsakani da allah da annabi da ya zo wannan minti gidan sarkin musulmi don allah da annabi wannan abu ya riske shi hanyar komawansa gida don Allah suwa suka ta ya kamata a ce an tashi an tsaya sosai akan wannan lamari ya zo har yana kuka family kan da aka yi masa kan da aka ɗaure kuma shi gwamnati ko wa family ce cewa wai a'a eh, misali wai yana nan yana inda an je ɓoye shi ne eh, yan ta'adda su ɓoye shi ne amma yana samun kulawa kulawa ne kulawa ne irin abu haka kulawa ne irin abu haka aka yi ma wannan bawa kulawa kenan to Allah ji kanshi da gafara kuma ka duba ga lokacin da wayannan su da yan ta'addan eh, suke eh, eh, bimana fira na don Allah masu kira na ku dena mai gari ala alhamdulillah su kenan ya ga lokacin da suka bidiyo don Allah masu kira rafi idan ba an ba za mu kashe lokacin waya ta ba ta iska gare shi yasa duk da kai kira na waya ta na caji ah, to gari ya la alhamdulillah to ya ake na ga bidiyo an hidda ya ga bidiyo ko la na ga bidiyo abun nan da ya daɗi ba to kaɗan kun ga gani saboda yanzu mun yi shi ne idan ba an shi shi ba za mu kashe shi wallahi mai gida ta aka ja ai lokacin da haka magana inda da muka ga bidiyon nan in muna da kuɗin nan ko wallahi da mun cire su mun da su yanzu ka dai da ke yanzu ka ji abin da an ka rage mu dan uwan ko ya roka mun ka rage ne bakin abin da mun ka ji muna rage ne ke ya faɗa min cewa kun rage zuci miliyan ɗari da abada. miliyan ɗari eh, lokacin da suke kuma ba ke suke kuma wa ta karshe da ku idan ba za a saya ba kuma ina so ga da mutum da ta inga dole ka yi mu koshi to da aka ja mai gida ina san duk magana da mun da kai mu yi ta kanna da kai ta kai ƙarshe. ko ni ina son mu kai ƙarshe yau da kai abin da nika so wanda na hada ma kenan kuma kana ji eh. wani sako zan yi ma kana ji ba kuma za ka sayo mashin za ka karo mashin kwara biyar bayan na ba da miliyan miliyan miliyan nawa miliyan da biyu kuma in ba da mashin mashin kwara biyar eh mama ran daɗi wallahi wallahi ni ba mu sa za mu samu mashin kwara biyar ba mu sauransu sannan kuma ga maganar miliyan miliyan ɗari da ka ci kaga ya kamata ka tausaya mana da miliyan ɗaya don Allah. Bara Azini. Eh. Cikin waɗannan miliyan ɗari cikin su za ku sau baburan ai ba wai na ci ma sama ga waɗannan ba ne wani faɗa muku kuma ya ta ba zan wa da miki ba. Cikin miliyan ɗari sai mu sayo mashin guda biyar. Eh cikin kusin. cikin eh. kudin wurin ka ce don Allah a lissafta mana cikin gidan da gidan da don Allah a lissafta mana a kana wata ma ka san dai da ba ga Allah ba wani eh. ka san wallahi ina kun kawo abun nan wallahi ba ku tafi tare da mutanen ku na sani na yarda eh idan hakan ga bakin magana da na ji muna yi muku kenan yau an kai bakin karshen magana yau bakin mai ta kai sarki in kuma kun san ba za ku an shi su kaga da a ce wani gobe gobe wannan ba za mu ɗaukar muku ta ba in ba cin wayan mu da kuyo ne na zo ka sabi ni don mu magana ji abin da ya sa baka kama da ba kana ji na zo nan wajen wani gari nan wajen ga wani dan gari nan ya ke ce na inda ka. kai gidan kaji ko nan bisa hanyar abu garan yamma garan ya take eh na wajen gwaran yau eh ka ga ko bijan ne waɗanda an kaɗan haje nan bisa hanya ko eh ba ka bijiya an kore ku ba na ji an ce an kore an kore wa'annan jami'an wurin to aiki na ne wallahi wadda ba da Allah ba wani ka gurban leban nan ba akan banza na sani to aiki na ne in za ku an shi mutanen ku an za ba za ku an za wallahi sai mu kashe su ai inda ba mu san mutanen mu ba mu kiran kamar ita mu ka tattaro ka da kira ka baka daga ba jiya wurin wallahi musulmi wannan titin na yarda da ce to inda mutum kusa ga ba eh kuma ya ta ga ban daɗe ba Allah shi da ina ba sabis kuma. Gaskiya na ta kuma da dawo na ta kiran kawai ban same ka ba. To hmm, yanzu yanzu ku yi maganar da za ku yi yanzu ni kai na ku ka saurari yanzu za ku kawo abun ma yanzu za ku kawo su ka sai a ɗauko su yanzu yanzu sai mu ɗauko su mu lallabo mu matso nan baki baki inda za inda za ku zo mu ba ku mutanen ku sai ku kawo abun da an ka faɗa mu. Kai mai a mai gida abun da nika so in jiya miliyan ɗari ɗin da kacce kuma ka san sayan mashinan nan wallahi sai da doka sai an yi rubuce rubuce doka wata irin doka doka doka ya wafa doka sayan mashin ai kuka ai na magana dokar da za a muku ta mashin ba wata doka din da mutum dan wani ya rike kuma uban kowa ya sani ba wanda bai sani ba don shi mun ka tura mun ka ce ya magana ya tura kuma ne ai ya ya wata har ranar da an kai magana ya ya ja, ba mu da wallahi naira miliyan miliyan ɗari amma za mu samu naira miliyan talatin mu baka miliyan talatin don Allah ka raga mana ka saurara ka jiya kana ji eh wadda wai ba wai an ce muna nan muna da damar an kara mun ba wanda bakin gaskiyar da an ka faɗa muku in za ku tsaya ku za ku tsaya an ba za ku tsaya ba kuma ku je ba za ku tsaya ba ai me waya ka yi ba sai yau na kwada ma ba wai dole bane sai mun sa mun tayin take take yanzu dai don Allah dan annabi dan Allah dan girman Allah ka bari mu baka don Allah miliyan talatin sai mu je mu so mashinan nan eh, eh, kai dai wanda na faɗa ma bakin da jira mai in kayar in maka yarda ba yanzu nan ma kana ji na yana cikin makaranta ne aiko kana ji ba ba wai san ga daji rike wannan ko a na san ba ga daji ba saboda na ji na talk da yana da ƙarfi sosai eh, eh. don Allah ma kira ku daina ma yana da ba ga daji kake ba hello hello kana jina ba ka jina ba ni to jama'a firan da suka yi da 'yan ta'addan kenan da 'yan ta'addan ke cewa su kawo miliyan 100 su kuma suka ce suna da miliyan 30 to <coughs> cikin irin fira firar haka da su da suke yi tsakanin family yanzu gwamnati ku ce wai su dina su bari ku za ku shiga ciki kuma shiga cikin da kuka yi ku ne ba ku ba da komi ba ku ne kuma kuna wa kuka kuka yi wa familin ƙarya ba ku ba da ko dala ba kuma kuka yi wa familin ƙarya to ga shan kashe shi Allah ji kansa da gafara to amma ne kwashin da muke tambaya yau sarki Allah ji kansa da gafara Allah sa wannan walhalun da ya sha a wurin wayannan 'yan bindiga ya zama masa kafara tsakanin shi da Allah Allah ya yafe masa duk kurakuransa Allah ya yafe masa Allah ya bashi aljanna Allah ya bashi aljanna albarka annabi sallallahu alaihi wasallam okay good in sarki sarki kan kansa bai tsira ba a cikin wannan dan Allah dan annabi yanzu wa zai tsira in sarki bai tsira ba wani wa zai tsira akwai sa'in da muke program da malam musa su fasar da suna ake ba da labarin cewa wai kaga 'yan bindigan nan suna iya su turo gidanka su ce kawai a turo maka ce yau ka bari 'yarka 'yarka wacce ka za ta zo 'yarka fama ce kuma dole ya kamata ka bar ta tafi in sun tattafi wurin su lalata da ita in maza nawa ne maza shida ne maza bakwai ne maza goma ne maza ko nawa ne su yi lalata da ita sun kare kuma su ce ta zo gida gobe ko jibi in an ce ka turo wani kuma dole shi ka tura domin fa wai wanda ya yi taurin kai bai tura ba za su biyo ka gida ne ba yarka ba duk 'ya'yan matanka gida za yi lalata da su hatta matarka matarka za yi lalata da matanka a yi lalata da ka duka gaba ɗaya kuma kan idonka kana gani kana kuma in an ƙare in ka ci sa'a ma su ƙyale ka in baka ci sa'a ba kuma su in ka ci sorry in ka ci sa'a su yi maka wani rauni su maka rauni su wuce amma in baka yi sa'a ba su kashe ka to in sun yi maka raunin an ji maka ciwo in sun wuce jibin sun ce ka turo muna neman yarka kaza ka turo yarka kaza wallahi ka tura amma wannan tsiya shi da kare wannan tsiya yaushe za a bar wannan tsiya yaushe za a kare yaushe wannan tsiya zai bari Allah ka tarshe mu yanzu ga shi nan sarki an nuna ya je miti a gidan sarkin musulmi wannan abu ta same shi aka tura a gidan aka tura gidan gwamnati ga kuma maganar da kwamishina ya faɗa ga kuma yar shi ta ce wai sam su da gwamnatin sunan shi na sokoto wai ba za su taba yafe ba don allah don annabi wa ya kamata a blame wannan sa'an nan ma ba blame ba shin kan da abin ya samu sarkin shin abin an daina kakaf gaba ɗaya 'yan ta'addan ba za su sake yi ba kuma 'yan ta'addan ba za su sake ba za su sake yi ba kuma rayuwarsu ko za su yi gaskiya gwamnati ya kamata ya ɗauki mataki akan wannan ko an yi hushi da gwamnati to tun da aikinka ne ko hushi za a yi da kai akan wannan abu da ya faru to ya kamata a tsaro ya yi ƙarfi sosai irin wanga awa baki da yawa ke sa ire-iren wallahi muke tsoron zuwa najeriya muke tsoron zuwa najeriya saboda ire-iren haka dan sarki ma sarki da ke wurin ma bai tsira ba don allah wa ya tsira wa kuma zai tsira assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala